Da kaɗin wannan kalangu ne ake sanar da cewar sabuwar doya da aka fitar daga fadama ta shigo a kasuwar abome ƙasar benin makwabciyar ƙasar niger doya dai kalar abinci ce da ake sha'awar ci sosai a ƙasar mai martaba gezo wanda daga ƙarni na 19 ya umurta da a mutunta girbin doya kowace shekara tun a wannan lokacin ne al'adar yin hakan ta inganta kamar yadda da hutovu ya faɗa. sabga ce da sarki gezo yake tsarawa tun da dadewa sabga ce da ke wakana yau idan aka shiga cikin kasuwa akwai wani wuri na musamman inda ake tarar da doya da aka ajiye tun da safe da wannan doyan ne wanda yake gaba zai ɗauka sai ya kai shi a wani kewaye a raba shi guda uku daga nan nan sai a huce a kotobon daga nan kuma sai a tafi a wajen wani sarki kana kuma sai a je a babbar cibiyar gidan kallo na abomey omise central dabome idan ba a yi wannan ibadar ba duk wani mai naɗi ko wani mazamni gari bai da 'yancin kusanta ga sabuwar doyar bale ma ya kawo ta a gidansa idan ba mu gudanar da wannan sabga ba ba ma da hurumin cin doya idan sabon doya ya zo waɗanda suke da zuriya da sarki gezo idan katanto bai je kasuwa ba ba mu da hurumin kawo doya a cikin gidajenmu sai mun jira wannan sabga kafin mu fara cin doya. Kamar yadda al'adar ta tilasa, ɗiya maza da ɗiya mata na garin abomi sun riƙe wannan gargajiyar. A ƙarshen wannan sabga yana wadatar da mu idan muka ci doyar dangance da taron katanto mun gamsu tare da wannan sabga mu ma muna iya cin doya. Sallar doya ana sallar ce ta a cikin birane da dama na ƙasar Benin kamar Savalu da Sasa.